الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na kafo gutsun ya sai shaban 1431 na ji daidai gan bayan hijira ya nake sallah daga makaulin madina na jin daidai gangani be sai safo 17 na kuwa gida gube ya sabu tabaci ya ya ya kafin ya je littafi ne ga ta salaf ashabul hadith na wa shi gaba ne ka kafe tiye shi ci shafi ne da nan page 59 shi ta caji ni ne ko alhamdulillah man ga mini alama ya halu sunna je na da shi ba zai sai da addini wannan bidiya fata mai juro sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu muhdathatin bid'a inda na sa bid'a addini wannan bidiyo kullu bid'atin dalala bida bata mai biyo kullu dalalatin finnar da bi bata ma kufino amma da ga dabo boga ga ya bida wangi da bo ibn al-qur'an ko ka kama ko ya kaza mai annabi kiwa ya jo eh amma ga annabi biji foro gala al-qur'an aka sai ma ga da al-qur'an ga zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ishar ga al-qur'an ya ji kitabu na ruka na ruka ni alayhi maga alaikum bi sunnati da ba su sunna ne wa sunnati al-khulafa ar-rashidin dan da sunna al-khulafa ar-rashidun ji za mu da al-khulafa ar-rashidun ji maga ko wa sunnati al-khulafa ar-rashidin za mu da al-khulafa ar-rashidin ji shi shiwo ga mini bidiya wa anjo eh sallar tarawih ne aka yi sallar tarawih zamani a nabiya a ta zamani a nabi sallar sallar ne amma a nabi luga sai bai kontinu ga gari duniya abin a nabi gari mai suna gula da farila ta ce gomu so kaida usulu ma hi lati tadur ma hukm ma hukm subutan wa adaban ne ma ni bisa sanna ma jaje yari na illa ya ga nan Allah di farilla ba dun gaje gaje faruwa be wa di faruwa biya daga babun nan ganji zugu a can an ji koyar kan ibn ali bisa sanna mun man kamar ramadan yi ma ne wace saban ko fira na ma takaddama ni zan bi wa da jota ni bisa sanna ga ne ga mutun liman har mu ta sallah ji zan wa jilada a shawa ne ga jamu jin ya tsalla ya tarawe na wanda asali asali magana nan kamala sai na umaru ga kusa zaje ka ci jihani yo sai na umaru wata malami ya ita dobi lazai ta dobi ta dobi min baji ya ta zagu bai zuman bu ababakar na umar sai na baka gani bai umaru sai na umaru madami alkula fa rashid ne ga mutu sunna na ai ga yanayi biya al sunna je wa al na zai ji ruhu sai bidiya ne ta sa shaje manyi ko a mai daya daya wala tarkaru da lazina zalamu fata masa kumun nar a mai shi tuba ya ga a mai da kai ke bagan gani jaya da bane irin da juni faru ya zake ibn aqili shi nan ta al-imam al-bayhaqi an da manwaci shi nan mai suna zane shi ne ka gbe from initial stage amma bi da kai so sashi a shaira ne sashi halin gidan shi nan shi ba tuno shi ne aka sai ce ci fadi amma bari da aya dan je ni goma ga ga mutane ko amma da ji munazara kan gani da aya kun da mini baban yaro sun zo shi ga kallon je call for munazara ne sai bone yan nan wai mashuba kuma mai fitina kuma mai jidal kuma ma eh, rufu da tahrifu ya ayatullah subhanahu wa ta'ala a mai ne ga yadda gati kuwa ce game da zaunci lugwa ya bane na gaga da mazonga ga kula da soza gama na tashi ya salafu shi a jagagan gara na wale jin wuye jin bidiya na wule wasu ji masu ya doji kayi na masu ya shawa to yawa ji shi ba to ne abin da zane fi yana zuɗi yadda yadda wajen a ne fi zane zane zai jan zuɗi yadda yadda wajen a ne wu zane zane ji robin nan zuɗi yadda yadda wajen an wani gasa kun wuyi mun to bai ji appreciate wani fallata zane ce irin na ne ta ci amma ngai zane ji bidiya na ngai zane batin haru lawa ita bai nan ngai zane shi ba ta jin damu wani wani ga ya kirki wani jin har wani ba su ga wulu cuta ko allazi na zalla sayu fil hayati dunya ko mi yahsabuna annahum yusununa sun'a tabaga khatarat bi wasaus ne bata da haka yanzu duk ya gani guri kai za ita da su ya kudu na shi ayati na fa rigano hatta ya kudu fi hadisin gairi ji makaranta wasu magashi shi sai ni bugu ya kaman ya ji makaranta ko ya ci mele manya kaman ya ji makaranta kaman sai ni bugu shi mele ya ji makaranta yau ne zo na ku saboda shi ba wata shi ta zo sa ya ji hankali da gori da sana kawai ma ya dole wata da wada gwani da zai ne ya ji munazara shi ba ga kuma ya ji munazara gu ba fi ba ya ji munazara gu da na zandoro da na baya amma ya ji munazara lil galabati ya ba mi lawan jiwa laje waje annu sai jin munazara je bu ya gidi ba mu gaskiya shoyi gama na alimamu shafi gama na zarta ahadan in zan ni taba jin da zanu ya gwami lan ginta ciwa wani sai ba sai ci gaskiya ga na don ya da zai ga wawa ka sai ci na wallahi tallahi mota za ka zagiya yi kai eh! ba na hmm, na ga nan waje a sai da ya ji hanyar haƙi ka haƙi amma ne ce ji munazara da ya ji zana ya haƙi lokuta a can gudun in zama da ji wawa ma ji ya ko ne ko amma idan ne ya ji munazara, zan da cima da ke wuce kari yau ya ci daga yin nan ta da ba don gawai da na ji amfani da yana da bin ya ji a idewa kireti ya na shi ba ka kya ga dani ta jinin agogo sai yin kure je kiyayen munazara amma yin kure jiyan mujadala ko ne ko amma yin kure jiyan yin zaɗi a jiwaji fahimta oh, wo lakatun mi lakatun wo ba wo min ba wo yi biyo shi bayani ne ne gane alama to halil alama bidiya قال المؤلف رحمه الله وعلامات البداية على أهلها ظاهرة بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لعملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتصنيعهم إياهم حشوية وجعلته وظاهرية ومشبهة واعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل, بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان اليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وحوادث قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الجاهلة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم inna Allah yaf'alu ma yasha man ga wa alama fil alama ya bidi a jala hali a zahiratun wata ya kiliya ya zai je juna badiyatun umar da na zahira yi wa zaharu aya cikin yana malatu mini alama ya ya bidi ya da bidi a jona wa alamatin shiddatu mu'adatihim ya je nan masarawi ya hamalata akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zai jige wa ya zai jige la hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam zanan ya je nan wasarawi ya manya hadisi shi ya je nan wasarawi ya ji makanta ne shi hadisi nan wasu qaruhum lahum a mai ce baye wasu fafihim wasu fafuhum wasu fafuhum wasu fafuhum dihim a mai ce ke baye ya gaza cikin gijayo wata suniyar tuhumi ya hashawiya a ciga ya ga hashawiya da bana ya zuwa su yin istiwa wani sai ci jina Wajahala aga ya aga jahili ibn alami tilmul kalama nan wa zahiriya aga ya ga mazhabin zahiriya ne lamito ibn aga da sun ziyan alqur'ani ba sunna biya sa ne salafu ji ay alamito nan wa mushabbiha amma ga ya biya ga mushabbiha ko ibn ay zafiya tafati yace ci jina yake kada minhum yake kada na jahili fi akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ya nufi sallama an na hadi ma'azilin na ni lilimi yan ke le za a je limin ya hadisi ya nufi yanar wa annal a mai laka ilimi nga yi ma'ilki shaitanu ilayi mina ta yaje ko limul fasida nga aja laka ilimi ga yana lawa da ya resort ya hankali aji nan ko wasu su almuslima mai wasu wasu yan maji na jiji kwanan na wa wa su kuludihim alkhali anil khairi ganin ne tunani na jiyan maji lafiya umaje ili umaje alkhairi dundwa nan wa kalimatin dan da kalimaji wa wajajimul atila dan da hujjaji na jide na yi gani da ya gane da hudan dundwa ba ban shi ba mu zahiba albatila bal shuwa ya na jo tuyo na shi shuwa na mujikinin dorowa shi shuwa na jiya wani amfanin dundwa nan ko la ita ce wula ka jama'a ce allazina ga jama'a ji la'anahumullahu ta ta na buya fa asmakum ta shi ma ma'anna tuba wa ma absarum umma ke annayin wa man yinillahu kama ramin mukrim kando da ta ya gbani nan wa da ciwon dundwa inna Allah ya fa'alu ma ya shawo ta ci aji jiya nan ga fauna alama yadda bidiya shi dabo wa gali da yace na disifu ko ce na manya disifu ko ce na kafin ya disifu wasu da wanda dan bidiyo wa ke le zaye ce to al-sunna sunna ga hashawiya ko jahala ko zahiriya ko mushabbiha wasu doga zannan alul bidai ka tanga al-sunna jije sunnan naja kemi na zamani mafari a fiye ya nabi ga nabi ake ci zan da ci gun iwawa zan da ci gun waya zan da ci kazan zan da ga razilin nasu je lami tun wani kemina mushiriki ji kan ganin hatin ya ga alul bidai e ji eh ji ninan nan kemina mushiriki ji kan gani be alul muhammadi nan hatin ya alul bidai ji eh ji kan gani be alul sunna eh gwanna alul bidai ji eh gwan mushriki ja jo alul sunna jima eh gwan annabi muhammadu hatin ya ga jo ulaika abai faji ne bi mislihim idza jama'atna ya jaririn majami'u da wace ga inda kwai jogo Allah da kwai roci ja yayi sai ta yi gungan da zamu wuce fari kiyani ebon halul bidai jimina alama bai lega wa adini mai kasu na a mai lega wa adini yan gani bai karatu ya hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya mala da kerwa ne dan bidai shi ba hadisi ro wasu be ba hadisi ba be ba kiwo be ba ludi albarka sai shi alkurani ci shi be ba ba bakra ma ta tsara sajja alkur'anu ciji e ba ji tadabburi biyu ne li tadabbaru ayati wala wala tazakara ulul albab e ba zo ji tadabburi ayati alkur'anu mun ka santu ya ga sajja alkur'anu ciji e ba ji ba ku ji gangani biyu ba ni kun bainakum bima anzalallah ba ku ji ta shabo dan bai na sai ci na ciji ne sajja alkur'anu ciji e ba ji Allah ne atu cin alkurani ci ne ba bi alamiya dike bi alamiya tu amma yi na alkurani ake ne la kafala a shilakula ne alalima na bigan inda roka wata ma yi mawaci walata shirkun hakika roku ya shirka ko wanda lafe wanda mu yi bai shirkun yau amma ki da fi cin zamani a salafu ji ya tiya lafarin gani bi ayan alkur'ani a da can da bai ciwo ba mai ganin buka ganin da zuga jirgin alkur'ani bi aje ne katina alalima ko dole da shi mini mai sunu jona jigo ka alkur'ani so ga alkur'ani kawai na to da ke ga kai muna tibun nabo amma khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba shi no lo kiyo lo ya ga ko ne ga ta ranan alkur'ani kun bi aje ne da ja ja ta mota wale gubuta mota jan sirin ta ne kulata alfurani ga je ne zai lata ta zole ga ka ta ka ta buhari shaitan ya ga danu fale ga yana ci alkurani shi ne kai alkurani mai gaji biyu ne kai a ci alkurani ciji ko ba zai shi ga rayuwa yana lotu da alkurani alkurani ba za shi ne ba shi tukun shi a ce ba da zanen sunan ale ga ya lamar shi ba hadisin ya nabi sallallahu alaihi wasallam da bai lagun su ne sai ba wuya wuyaye kullum sai asu yayi kullum sai alkhairu yayi kuma bi amma da yalo to yana bi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bal ya yi ka to sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so Allah mai dan bidiya dai wani sai baka sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال المؤلف رحمه الله وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان الخطان يقول ليس في الدنيا مبتدئ هذا زنجور تيج وليس بدينا إلا وهو يبجد آل الحديث إلا فعشان فين من يعرفه فإذا ابتدع الرجل إذا غدا بدي أصاني نزعت حلاوة الحديث من قلبه أقامنا من يعرفه ودقى يقول zandoro gabi da samina wale wa ce wa hadisi ya ẹbọ́n náà ẹ̀jẹ̀ àdísì lọ àdísì náà nga bidiyu kan nga bidiyu gbogbo nga bidiyu dakangi nga bidiyu gbiya gama lawa gani wa aliyarun gidai shi ya jiki nan àdísì kó fiti wa decision mun ce ka ni ga yana ya la mi tuna dana ku ta ce be da dikiyo ku ta da wa ba ka ko wa da je na so ga ji kafa wuja yan e wunan na to yini ye ba ci ne ta ce je to kafa ya hadisi la ji kafa wuja ji hadisi ne ta zuwa da ga wa dikiyo ga wa ke da labiyo sane jiboci na ganda kila wace jiboci ga alibi ga aji kuli abiyo da sadiki wa sadiki sadiki bishe boku ye yami mai ye yaye yami ko zane ga ewu ne sokwe ewu la wace zu bishe boku ga kuli ngai jiboci na wani hadisin na ja zane ji kubura shi ji ma fo ce ji hani ki ga je tira ganda kila wace ji yan nan ga alin zo su kubur la ka ne kama jununu ce tun ce ki ya ta ga ga je tina yo ne na ja hadisa ali an ne ga mana 在那去吃，我就在海阳湾那边。 Aya ayambo anabi o ayambo anabi ayambo shabaki o kila wace jani ne waje ga i ko wani anabi gan ila sa'atin walla ya ga bai da sai fasalu bi jayi ya ga je bai da sai ce bayan matsayin bo fa inna jayi inda Allah ya azimu ya bana kin yi ba matsayin ne bai sai ce wace shekul islam wal muslimina abul abbas ibn taymiya la zalata fi shay'in kutubil muslimina e ga irin no to da doro miniya ni ta fi musulmi ba na malawu ga alibi da mata yaya kalla kalla alibi ga mata yi mana mata ya alibi aka mata ya gainin dondo a ganda kila wace ya jibuta kabari ho kila wace da wa aduwa da zai ci kabari na ne ho kila wa ba aduwa da sai ta yau ga i ko na na da gaga idza yatumul umur fa alaykum bi asabil quburi ya ga waya ya ci mabeladiya ya ga ya kwasu zai ci kabari ne bonin gajiye yau da ya gari dai dana da wuce to ta baga wane ganyen na shi alibidai shi da kyan wane don bidai ya ji tunan da hadisi za mu lafi kunan da yau fafi da hadisi shi mai sun na shan alibidai na shi ji tunan da hadisi na gaza ka a magadi dan bidiya ne ji tunan da hadisi na wa bane ya ga bidiya ya zanna wa lafiyar bai bidiya ya jama'a ne ke ne ya ta a tunan wani wa masu da bida jinsi ma wanda hadisi mujahidi na hadisi ke wangi yana da ke wunan yan wuya yi ganganci jiganga kundi hujja ya ma amma jiganga jin gacho da girman kai biya sada da irin na shi ga da irin ya mamun zahir da kawsari shi ngani be ke yi dan na gumaro ko dan nan ha Um, da na ta musabakar littirat lasuriya ne sun suru amma a ji su mana dago kyan da ana azula alharari ethiopia gugu su fi tarika yin rifayi a wajen amma mu haji su a ji su mana

annaji a yaji gobe gwaji sinin bo amma ya mila tu maza bayan hambali a kan da tun gai jila ngai a kacha wani gaji a dawa da masu ko da shekla albani da zan ci yanu ale gan dan naji sai da daga bidiyar ta na voya ji sun wani na biyu za a ajin ga ku dubu duka bata ku yakan kaje kutu fi kyau belin ga ku yakan ni ta fiye ni daliya muziya shari'a ni a gaggab ku ba shi amma jiyo ga kawai haka da kala haka wani halima mu da duniya ya ta a shiga ne ta baki bo mun zai halar da su mun karbi manan mana ya hadisa ne ga su ya gogo قال المؤلف رحمه الله وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظري ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت, كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند الإمام عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفل ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت لا سميت الحاكم يقول سميت أبا الحسن محمد محمد بن محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سميت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا ويعفي وأحمد بن الحسن الترمذي قال أحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين يبيد الشيعة دينه أبي عبد الله نبابا عبد الله هنا أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبلي فقال له أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن تقام يا أبا عبد الله يا بابا عبد الله zakaru li ah, zakaru ibn qutayla zakaru ibn abi qutayla atuye ah, eh, ya ibn abi kutaila bi makka makka ashab al hadisi hatta ashab al hadisi je fa qala wa tiga ashab al hadisi kaum su'in ganga ashab al hadisi je da dai za ta shayo ma ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal sai da ki wawa da sabahu wa sai ya wuya sai ya waya wa Kulu al-imam ahmad gam zinde kun zinde kun zinde kun zinde kun yo zinde kun yo zinde kun yo hatta dakhala al-bayt ala al-imam ahmad haka dan mu me ne zinde kun ga ne munafiki mun nifaqul kadi munafiki ya ne zane kafiri ya guba mawalla musulunci tura nan zane masiba da balayi gawon kpabe musulmi shi omogu ta ci abubuwan ya guba zane ya kiyo zindiku yau zan doro na gaya na aluladi su yako mutu yadda ta jaya wani zindiku wato gan aluladi su gaja su lafiya ne digan aluladi su ji a ga su ba ne digan a ga daidai buɗiyan tarihi a ne su asalin da ya taɓa wa da karshen a gaji gudun ilimin da jo na wawa da wawa su zana mai ya tafsiri ga mai hadisi bila hadisi hunan ga hadisi fasara ku tafsiri hunan mai ya fi ga mai ya hadisi bila hadisi hun ba nan ya hadisi ba fi ji kiyanin mai ya tarihi ga wasu ya wula ba da yake na alif mamadu ya ji rayuwa ne ba wani kim na waya tarihi yanin manyan istilin doci ga manyan hadisu biyu jin bayanin isnadi ya wani ban wuce ga isnadi na ajiye wunje yabon ga gajiya ba za a mutu ba za mu ba ta kin nan fadda ya yalu hadisu shi alu hadisu zan doro wunje ne wani jimini da fadda ban da hadisu ya jimini ajiye ba suna ne kawai jani wa jimle ba da bulu safwanu ki jani wa jimle ba amma ki jani da sai da wa jimle ba jimle ba ba ba ke wajen ibrahim kaula kadiri wa jimle ba shafi kadiri ajilani alkaidani ko jadi jimle ba jadu bulu jiran da zai ji jani amma da sunne su da ya ba sunne ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mala imam malik ga al sunna al sunna ji allazina laysa lahum ismun illa sunna a ga da yaje sunan da tun ga ali sunna ba nan ale ga ga yin eh, nan to da shi yanzu zuga ga su sai mi min ba ji ne sai gini jinga mai gwamnati da wannan kana ga nan zinde kun zinde kun zinde ku a ci gani la albani ne bai ruje nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ne zanne unguwa kala kan nasu e wannan nan wannan waje amman na da halin nan wuji bai bai bai ba hadisi alibi na ba sunan bai Allah mai dan bidiya ga dan kada shi shi Ashe Salul Fawzan al-Fawzan ko Nasiru Sa'di كما آل عبد اللطيف كما حمد ابن عتيق كما جمال الدين القاسمي كما محمد ناصر الدين الألباني كما سيمين كما بن باز كما علي بن حسن الحلبي كما ربي المرخلي كما أمان بن علي الجاني كما سليماني كما مقبل الوادي كما علي الهجوري كما محمد بن عبد الوهاب الوصالي اليمني ko sashe man ne ke min yaro ladisi ne ti indiya nan a caza ne fi ya na zaɗi da shi daunin na ji fiye wuri daunin na wabiyawa shi daunin na jahili shi daunin na da ije fikiyo a da daunin na da ije ɗin a da daunin na da ije jeje ilime fikiyo waki a da fikiyo ne da exist nan a daunin gaggaji koranci a da daunin zanto ga ga gari ne nan gole zane zaji diyalin bidai dan bidiya mu da e bai zantoro wali bidul ansara abdul mu'minun to ne kai mun ga da wuce gwal kafi ya tubo ni wali bidul an kai mai tuta ci ga wali bidul ansara abdul mu'minun in bai zai da imani in fe na ansaru baiti da shi zai fo baiti ne ga kai sai la galabi ga hamil hadisi shi a ga lagwa sun alqur'ano a ga mai lagwa su sunno a ga mai ansaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bi goyi daga ai da imani wa shi shi sai na ansaru ba ke mi na mai za na ansaru ba na ce za shi ko da imani sai na hamil hadisi wa sai ya ne uku to ba mi jin to bai tun ya biki bai ne fassar wuje ga no to ne ne na limama amari ji ne sai baga za a yi da sunna da shi ba na manyan ji manyan sunna yi tuko ko mutunci na wanda jikiya ta ce bi shabo mu nunoki ce ne jira yi gwanin da jira yi sa gwanin ila shi bayan sai jima jafar ma. Allah ta'ala tuko ko dr ahmad ya kano ko dr muhammad sani rijiyar lemu ko a shek muhammad ibn usman ko malami daurawa fa doktor Mansur Ibrahim Abu Ramla ya Sokoto ko Malam Kabiru Maru ya Zamfara ko Malam Sa'idu Mai Kwano ya Zamfara dole ko Malam Aliyu na jami na wannan eh, ko Malam Albani da awon ya Zaria dole zanne ya gayi a gayi ansaru ya suna da a sanar fi Najeriya inna garin nan ya eh, za a shi shi da dace daga jama'a mai ke sai jira ne ta kwa na ibn abakir na lukumul ulama masmuma na kayan mai yi samuno wa adatun layi fi mun ta kasi maluma yana mace ki a jimbe zai shiga yi jiman shi wa zuma ke baye ke ya to kwanan ya turan nan sai ka buga su zai ga maga su ya alkiyani ta buga tsiya da yi na shi man bai shiga bayani yi ilimi a jini ga wunde zai gargar wunde zai tsagar wunde zai ji fiye ne daga zawagi ne kyautar da mundu kyaje ilan zuci ba ta alama ya rilbide shi na wani shi sabilillah alama ya rilbide shi na manyan hadisi gaga annakin ce zuzun ya baki ba hadisi wazo ce shi le ya bukatu hadisi ba ce kayan ya bai ilimi hadisi jo kuma shi da ya ja ilimi hadisi jo so ta yaje ya ci zumai ba sunan nan ta na jihadi za a zai da sunta za a zai da sunta da gogo gaskiya fi sabilin da doro gashi ce gimman ya hadisi ta ko ko ce gimman ya hadini ta ko ce gimman ya sune ta ko ne zage ge zanne zanne ma alama ita bidiyo ta da biyan nan yau ne zo ko a ce to al sune sune ta tayi ne alama ya khawariju su yi mai su yi al sune ga murji'a alamayin rafida mufi ahli sunna jigan nawasu alamayin mutazila mufi ahli sunna jigan hashawiya alamayin jahaniya mufi ahli sunna gan mujassima wani ne zai ko ba daga yari na jilani hatu ba wani zamani bai da ba ga alai ahli sunna a ga albar bahariya da ba limam albar bahari zamani bai da bayani a ga halittu sunna ji a ga al zai zaini da halali yan gani bai gifi yan gani yi yusuf fi na gata a gata ta nasu a gata nasu ne alimin dawa ya shek mabu na nuha dawa ya sunnu dawa ya salafu shi na take alkur'ano da sunne da asaru ya sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na قال المؤلف رحمه الله وسمعت الحاكم يقول وسميت أبا نصر أحمد بن سالم الفقيه ببخارى يقول سميت أبا نصر بن سلام الفقيه, الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده وسميت الحاكم يقول سميت أبا نصر أبا نصر أحمد بن سالم الفقيه ببخارى يقول سميت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول laisa shay'un aje yando ci daba asqala ala ahli ilhad na lukmi ya muli duna na jafa ke gaskiya lugwanin sai na lukmi ga yanan gayi wala abgadu ilayhim wala abgadu ilayhim eh madda bona eh nafa ce jibushi ne kagbe min sinai ladisi ha ko fi a fi awa disina wani waye ce bi sinai ya masha Allah wa bi sinai na ba shi a ne ga alama ya lubidai juyo ba ba disi bai sinai wa rufe ta sai na ga agbawo wani ga agbẹ́ ji hadisi daga fesa ngala funuwa tí hadisi hadisi hadisi hadisi hadisi a sunan ibn nagai bawo وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى ba suna annabi a sura da kafin ìmọ̀ ìgbò gan àrùbìdé yìí ẹni ìwádìí àrùsùn èkó ní ọ̀nà alẹ́ dàgbẹ́sẹ̀ aláwọ̀ lẹ́yìn àdísù ẹgbà àtọ́gà àdí àṣìṣinà ọ̀gá àbí ìdògùnrẹ́ dìjì àkó pọ̀tí àgbòlé gbúrò alẹ́gbẹ́lẹ́ gbígbà ní ẹgbòlé gbúrò ní tán àmà mẹ́yọ́ sún lẹ́sì kéè jí dàmú àbí lẹ́sì yàn kéè jí dàmú àbí gan yàn àjà àdí kí àjà àti gàbá kàfin èyí nínú ǹgá a majina ya annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi majalisi shigo wajen ne ba shi wani hadisi annabi Hamad ibn Hamad ibn Muhammad al-Ansari muhaddisi gagaru mai wajen hajji langar muhaddisi yin madina hadisi sabu sun ba shi masallaci annabi ta sauri Muhammad Sayyid ibn Sa'd al-Ansari muhaddisi ka kun ga cin sai ma hadisi bu sai ba Umar Fallata muhaddisi gagaru mu sai mu wajin godi da yi ni wajen hajji limani fulani musaji ke hadisi group sai bashi masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bu zanne yi muhaddisi madina alibi bani nan ya musulmi labari ne ba hadisi masallaci annabi to bani da wala ji da ba a ce da zai ke bashi maka wani dole ko hadisi zai bashi kin joka kai zamani na a shek na nasiru ji hafizu lokacin mu hadisu da asiri yi da rayuwa na sai alaikun salam lafiya kafin yi da rayuwa na su fejin hadisi gu ka kulu bi kakulu ya ajeli na zane je jigun ya samun cin bali ke fun gona da yi muhaddisi da garu gudu ta ibn hassan alhalbi al'asari al da adabu jono to bani abu ya kulu waini hadisi ga take ba mu sai bukhari muslim al-mulki ya imam zahabi al-daif lasisi ya biyo ya ibn kasir na ji shari'a ya ke sa rulun ladis wani ya mu shakiri na sanya kutubu ne ci rabia almadkhali the same thing muku bil ka kula wajen yamman bonan hu feji ma al-bukhari muslim tafsir ibn kasir da kutubu ne ci to masabi al-imam ahmad ka tabbata bayanan da tabarin sa sai sai ji ana ko misra a take da ya ci mu indiya a take da ya ci mu kano nigeria ito abon nan dr ahmed china kundana tó ti gba àgbáríkò ń bẹ je ìwò ń bẹ tuntun rò tí wọn jẹun alùbùkárí gbá da tàbọ̀dá ba wọn yi muslim gbá ẹ̀rẹ̀ tàbọ̀dá azọ́bà àbúdá rẹ̀ àti ìrìbìtì kankan fòṣẹ jẹ́ mẹ́ṣinú sáàtẹ̀ ní mẹ́fì sí ní yorùbá kásẹ̀tì ìyá ṣe albani ẹ̀ zárí àti sẹ́ńtì àmọ́ àbídà sukù eh alaika launa dai ta ayyan walakin walakin la hayata liman tunaji da ga nawai ne ga ibirayi mu gama amma ga nawai na ji kiyanin wasani ale ganyen na jiwo da kinye ba wani jiwa ga mai la ci ka yanzu shi biyo malai ka to ci gonsu yayi to ci bai ne ne ba sirru inda da cikin dini inda ba wuni kun saka ta bai bukhari amma su rinka ci da kiyo ya gasu ya geji ne su masha Allah lamarin doro ma da ji sai alege ya ce mai batali lamarin shi wanda shi wani layi ta banin wajen kafin ya hadisan dr amur shi ji kano ne sai ga wuce mata su zai tuwa wata su zai gaja sai bukar mata na shi ba ebe na ga ba hadisa ne biya wai wata ce wa gani mutum ba sai fa sai gafe mutiyo wa sai safiyo wa sai ci tuɓe gafe loti amma nga ga zan doce nga zan nga zan ce dai waya nga na be ne ga kai dan na zan shi da na ga jama'a ne gwallo ya saka majin sa hadisi ne a ce ki ki da wannan ki ki ina ta a ce ga wani dan na dan bidiyon na buwa ba hadisi wala hadisi wa dan bidiyo gane da yake mai sinadi bo dan bidiyo gake ba hadisi mai sinadi yake ce can dan video ke video biyo ko ji gane ko من قال سميت الحاكم يقول سميت الشيخ أبا بكر أحمد بن ساق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يهل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا لا سمعت الحاكم يقول وانا الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقي وهو يناظر رجلا أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقي وفيجي مناظرة بزباجين بتي فقال الشيخ أبو بكر الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق شنغام حدثنا فلان فقال رجل فقال له الرجل زباجين بتي فقام دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا جدي حدثنا لأننا فوتي وادي حدثنا كون فقال الشيخ له من يا أبو kom ya kafir na kin ya wa kafirin na ibn wadi sa ni reject fa la ya jilla laka an tarku la dari bada hada abadan wuja lalliya wa kara ga da min no gina kuma zafata ilaina sai je yake ne wa kalan ga ma kutu liya ne ga ma ta da min wa illa za sai a kin ga go a kin ga go kala ne go ga ji ganga ni ga gafa haddasa na da na fondondo aje ba jin da ci dabo aje ba jin da ci dabo mu sai ji katun wa alqur'anu je tsakani wajin ta ta hada alqur'anu je eh eh ki mu fake ji katun hadisi alhaqul mubin ne ga alhaqul mubin waje waje ne guni kun dora hadisi bodi bodi shugo mun ku fiti ja alharba wuna jibe nke ala harba wani ku fiki da fai jum da tlakan ku fai ku hadisi kuma ku fiki fondondo so egi fu haji gaje inda agwati halu sun da shi aga igbon da zai rumu kanta ne e jiki a e ji damuwa amma a jali ba gin da yabe a ga gin da jali da wani wa da tsawon bani gagagan hadisun wa da jingangani da a yaya bago yi susun fondoro hadisun ya jinzau no ya ne je ni masaga e, eh ade bai ti da ga abba to ya la diga ne wa so ife ji ka tun ruyi deji deji deji deji ba ni no so ka ji zai gani na zuwa adi adi zai je lokacin da ce gombe ya ji damuwa amma adi adi zai ji adi a susun daga wani ba ni hadisin wa bejin masibu ma wace gaga sakadan udana gugu wa da labi wata yubu ya wa ji a gojin yun Mun sage jakiyo, kun ga tayo ni ga oke ashe ga ne na azumi sai ga gwa alakhlaq wasiyar roti ya kati da buja amfani don duwa sai wai ke sa ya bani nan duwa go ya na ashe ne da muhimmanci a cikin asha Allah mai dan bidiyan su na kiho su na bi su zo wage ke ji haddasa na ka zai ga sai ke mu wage ke ga an za ka zai ga sai ke mu wage ke hadisi jibe ce ga sai ke mu wage ga rawal bukari ga kike mu waga ku sai bukari ku musulmi da suke tun ga fama jin ga su tunan alama yadda bidiyan ga da wani amma dan bije gana ta wahaji da mu wani kaga za mu yi shi kaze kaze bijin za mu yi wali kaze kaze bijin za mu yi imamu kaze kaze bijin za mu yi doji da kaze ne wajen ga labarin wajen aya wajen hadisi wani ne tun ene tanin ga da wani so ga da zauce wai jiya irin ne ga ce tun daga dan bidiya dan ga mana waya a lokutu ya alu sunna jube ne ga dukan sai ga dukan ku ja ga gani la ya dan gurbi ba ga gani ku ku hadisi dan gurbi kuma daga wa ga ga shari'a hadisi ne ko fasara ya ne to ake jin kuma ne ga mana manhajin alu sunna wal jama'a da kutuba kida alu sunna bayin a shari'a ya al'ajudi sai rusuli da alu sunna ya al'alkai a sunna ya al ko as-sunna da ibn shahin ko al kubra da ibn batta ko al ibn batta ta ta ki aya disi aya disi kitabu ibn manda kitabu ibn kuzaima al-imanu ibn al-imanu ibn manda dai da rike ne ba ta rika su rike a ya hadisi a sani shi na ya ta a ti ya amma da ku bidiyaji labari dai da na ji gaske ta ga قال المؤلف رحمه الله وسميت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشار العالم الزاهد يقول سميت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن ابن أبي هاشم الرازي وأنا أسمه وسمعت أبي يقول أنا أبي الإمام في بلدي أباه أبا هاشم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة آل البدع الوقيعة في آل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم آل الحق آل تسميتهم آل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم آل السنة مجبرة وعلامة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة قلت أنا وكل, وكل ذلك عصبية ولا يلهك أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث من جاء سميت الأستاذ أبا منصور سميت الأستاذ أبا منصور محمد محمد بن عبد الله بن حمشان العالم العالمة الزاهدة يقول سمعت أبا سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قري على أبي قري على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أبا يا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع لما فيش تبع وسمعت أبي يقول من وانا بابامي يجا أنا به لأنه بابامي الإمام في بلده إمام يجع أباه بابو أبا هاتم محمد بن إدريس محمد بن إدريس الحنظلي الرازي محمد بن إدريس الحنظلي الرازي شنو ليه محمد بن إدريس الحنظلي الرازي ده أقول بعد شيء جابه هذا محمد بن إدريس الحنظلي الرازي كان أبو زرع الرازي ده أقول بعد بعد شيء نبغى أما محمد بن إدريس alhanzali arrazin kuke jeji abdurrahman ibn abi hatim zagu baba mu fa zuwa rizayo mutum ya jin gori wayayin bàbá wọn ní bàbá kìrìkìrì yá tó ṣáyé ṣáàtì àbí yàjí ya kunu ga alamatu halil bidai alamai dan bidi alwafiya ta fi halil asar ya zufu daga jeje ya tiya manya hadisi yau wa alamatu zanadika alamai zingi ku yi mana alamar jami'a ke tasmiyatuhum alal asari hashawiya a tsaye alal asari shiga yuridu da bi kai ne babi hatta gane ya fito alal asar Allah hadisi an yaya ku dai ga ku dai ga kushe ta kada kawai mu fahimta ma to ne jini fi na zaune alamai zanajuka da alamai zindiku da alamai jami'a ji tasmiyar tukun alal asari hashawiya aga ya alal asari shagan hashawiya ko yuriduna bi zalika ne bada yakin hagena ibtal al asar al asar ya annabi fita ka a shagbu sai mino yuna ame ame tawa ima ne ile ga ibn haji fahimta wa ne gala ki fu lo majazi kun mu chayo wa alamatul qadariya alamai qadariya mu tasmiyatun ahlus sunnati mujabbira aja sai ahlus sunna jiga ma jiga kaddare ko amma kai ma jiga mushi dai yi koyo da to ba ya kaddara wa alamatul jami'a la mai jami'a ma tasmiyatu ahlus sunna mushabbiha aga ya ahlus sunna ga mushabbiha yani la sai ki biya to jina la alima ahlus sunna la sai ki bi ali to jina la saka misli shay huwa samiu al-basir inda raddabu mai da sai ki na sai ki mai wo mai le lam yakun lahu kufuwan ahad hatta alamu lahu samia wa alamatul rafidati alama ya rafida ma تسميتهم آل الأصل نابتة وناصبة أنا في آل السنة نابتة ganin mutum na su da ebe ne ne ga alisun na jiyan nan alibaiti fa al'alima alisun na jiyan nan alibaiti fa lani iya zamaniya mu'awiya shi zamanin sayid na alihi radiyallahu anhu ki ya shago ya zafi mafi da sayid na yi na wasu kiyan ila ko gaji zugu ila ya tiago a gaye wa sai dina ali a ce na sabe ne kina bu a sai na washi amma da sunna ji e wa lil baiti a mai wa sada ali sallallahu alaihi wasallam ya ta alkhairi guba ko yakan a ta alkhairi guba ko yakan kemina nasara ji a ga aiwa aiwa ne bi isa amma a jikin a gaji kafin ci nan mamuri suna sallan ya yahudi jota ma a ga ya ji kafin kafirci ga nan isa ma ya ji ga mamuri muhammadu amma ya ji ma ji ga nan musa sai sha musulmi uba a ga yi ma ji ga nan musa amma ji ga nan isa amma ji ga nan muhammadu fata ne da yanzu amma nan mamuri da sallah kan shari'a nan muhammadu ma shari'a ba za mu ce tsaya wala ga tuni shari'a shi addini shi anci wanda addini ya yahudanci wuya ga sha sai ji fiyan sai ya gasha ban asalin shi an jiyo sama daga adiniyar yahudi abu ke wani bane yahudi ga yi founding fadayen shi an ciyo zama biya ɗin saba mana kultu ana wuga wa kullu zalika asabiya tun mata na asabiyan ciyo kabilan ciyo gani da asabiya ma yake ma koyar gurupu ko kungiyanci wallahi alhaqu ala sunnati illa ismu wahidu ala sunnati sunnati Allah da sunnati bana huwa ashabul hadith la ashabul hadith ji ya da ku tsakani ahli sunna ji haji na wasu ba ɗaya da zami annabi ji ba da wani ga da al-bukhari muslim hadda asnanul arba'a babu ismani ya ce fa zai lalil bai jiyo ne ina ajan haji gani daga da min minhajus na nabawiyya ya ibn taymiya uku fa zai ya zami annabi bai sarari, bai tarihi ina ajan a ce ya zai ahalus sunna jin mai lalu ya bane lalu ya zami alim ya kakai kuma kuma cewa zami alim bihi kuma cewa sahabi Allah ya kiyaye قال المؤلف رحمه الله قلت انا رايت على البداية رايت على البداية في هذه الاسماء التي التي لقبوا بها اهل السنه ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا وسلكوا معه مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ابتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساهرة وبعضهم كاهنة وبعضهم شاعرة وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مفتريا مفتلقا كذابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وكذلك المبتدع خذلهم الله استفهم القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة ورواة أحاديثه المبتدين به المبتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث فصماهم بعضهم فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية kultu ana mangan ga rayatu ala albidaya wale dan bidaya shi yace ya bil asma'i da kiya sunnan najo Allah ya laqabu bi ala sunna ne wala gudu ga ga laqabi ala sunna wala ya la'akun shawar mina fadla min Allah wa minna suna na ba ta ma ajiye na tsohon ga suna mini alu suna suna alu suna jona mina fadla da da ya fiye sai cinu jiyana sadaku ma'ahu maslakal mushriki na ali bidai jiji alu suna jinan waye na mushriki jinan la'anahum Allah la'ana ta tulu tabbatu ya ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake dina mushriki da ali sallallahu alaihi wasallam fa innahu da bana kika mushriki ji iktasamul qawla fi ay gaga yace annabi fasamma hum ba'dhum sahira sashe mushriki ja annabi ga annabi sirri wa ba'dhum zuhun kayina sashi a, sai ba son ciro wa ba zuhun shayira sashi maga'a ni ko ciro wa ba zuhun majinuna sashi maganu yi nauyi da na ajiyar kinan wa ba zuhu masuna sashi maga a zane fitina da bai nuno wa ba zuhu muftariyan sashi maga a yi wasu ciro muftari kan kazzaba inda sa ga ce su wata rauna wa kana nabi sa sallam min tilkal ma'aibi da idan bariya annabi sa sallam man wa zu kai bu na fata lugwa annabi ji annabi ji zana ya kina annabi maji sirri dita annabi maji lamisha annabi maji ga malazuca annabi maji ni kwacha annabi ne tuce tuce na tuce tuni ne yuyo ya alita jina ولم يكن إلا رسولا الذي شاء سيتوشي مصطفى لنا نبيا وكي علينا قال الله عز وجل سيتنا وشنا انظر كيف ضربوا لك yanzu kai fa zara bula kal amsala shi ne kemi na eh, da sa masa da sa kai biya da yake obin ne fadlu a tida bi fala yasa fi una sabila amma da kun dundu na a yadda ga wannan alidi da ci taki ni zuriya ali ibrahim eh, kinana kako min ne kinana mazugu sai ta kureshi ta min kureshi ma ta banu hashim ta min ne banu hashim ma sai ta annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam ta ba ne da zaci ta ciwo min ne zaci ta ciwo man ga kazalika lil mubtadi'a akin ga ga yan bidiya ji khazala um Allah to ta ajin lalace iktasamu al qawla fi amalati akhbarihi a e ga ta e ce hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqalati asari dan da zai je mu hadisi ya nabi bena wa ruwatu hadisi dan da zai gwada wa hadisi bena al muqtadi nabi na je sunnah al muqtadi nabi sunnati na je je bawo da sunnoyina al ma'rufi da bi ashab al hadisi na ja de ga ga ya ashab al hadisi yana fasan ma gum ba'dhum hashawiya sashi ga ya ga hashawiya بعض يوجد بعض يا ta bana ba su fa'ili wo da ya jira da ku bare wasu sale da bana da uzuri wa ba zu hum mushabbiha sashi ma aga ya ga mushabbiha wa ba zu hum nabita sashi maga ya ga nabita wa ba su hun nasiba sashi maga ya ga nas nawasibu wa ba zu jabriya sashi maga ya ga jabriya ayo kuma ne bata a tuka gawo jami'a shi ya yi mu ga mushabbiha za su da je jiga ya yi alfiya ga nawasib kadari a shi mai alfiya shiga mujibira ko tare ga irin mai gaji faro zano shiga wadiyawa jayo zano shi maga albaniya a shiga gayo zano shi maga ko solofu a shiga gayo zano shi maga kaza ne ko mata zandoro je jiki zandoro je gayin alali masunni ahlu sunna juyi ahlu sunnati ahlu sunnati wal jamaa ahlu hadisi al firqatu najiya al taifatu al mansura ahlu al athar al jamaa mata sunna ahlu sunna ngadda nan ko je ko bata da maza idiyar da Allah za su rafi musu kima fata da wadata ta musu bula fata faraka bikum an sabilihi wannan sun da da shi je ba su ba da su yaji bara ga yin ga mala zando da kiyem ga ya suna ba su na wani da alamu tashi ahlu sunna wani ne kiyo wani alama da kullun yadda yi waslan bi laila wa laila la tuqiru lahu bi zaka zando da le ga wuje da shi ngani da laila alhalima laila zanuje da da ya gaskiya na dana zando da kiyem ga ya ahli sunna wajin sufi ga a ga so a ga ya ahli sunna wajin a shayara shi gan kin da taki din a subuki in kada ga so a shayara shi a ga yi ahli sunna za su da yoto mace be kalita a ga a ga a shiyatu hum ahli sunnati a ga so a maga su a ga ya so da ki alama ya ahli sunna wangiyo alama da suna wani ngai agwa sun alqur'anu agwa sun sunna fahimta ya alkur'anu da suna na wajina wani ta ki bayani ya salafu jo na nan ga yana gano suna wani ran da jabushi bayani wani point ne ta ki na ma'ana yau ma wa sahabi wa yattabi ila sabili almu'minina yuwalli ma tawallahi wa lega sabe ga dono khairun nasi qarni zai da alkhair ga min mini kai karnu yo thumma alladhina yalunau ka ga julai la mi tuana thumma alladhina yalunau ka ga julai ji la mi tuana ne ga ya lu sunne digan gani be da ya lu sunne ya no ahalu suna matsala difato muna jadana imama muna jadana matsala siyasa muna jadana al'amur bil ma'ruf wa nahi munkar muna jadana eh ba alqur'anu eh ba sunna eh ko alqur'anu fiji eh jinafila eh zalla eh zalla eh, eh, eh, juma da ni kai dawo ma da ko ba ta yin naji eh lagwa sun daga cabali ta zo biya wa daga babu ta da karshe ba sun ga yaki da salafi da hadisu eh ya muhimmanci ran da ilimi e ji hamasa e ji hamasa za ya bana hamasa ban bai kafin ya yi da wani ne ji da ko ya bugo yan naji bai ne ngai kato a malama jawana jawana me ke ba shawana wani inda sai jimlatu yi tirabi a nakan gudu ta sai shigo ga alheri wani inda ta gaya jimlatu yi tirabi yau nan ga واصحاب الحديث قال المؤلف رحمه الله واصحاب الحديث عصامة من هذه المصائب من هذه المعايب برية برية نقية ذقية تقية وليسوا إلا أهل السنة المهضة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والهجد البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووهيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخبار التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وأعلم على التمسك بسيرته والاتداء بملازمة سنته وجعله من اتباع أقرب أوليائه وأقرب معزهم عليه وشرع صدورهم لمحبته ومحبة أئمة الشريعة وعلماء أمتي ومن أحب قوما هو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب من قال وأصحاب الحديث ليش أصحاب الحديث isamatun min azil ma'aibi ce ta gota ce ta wada daga aibu na jabainin bariyatun naqiyatun egwawa amatiye zakiyatun amali taqiyatun amali tata wannan su illa hala sunnatin almudiyya hala sunna jizan dorwa sai da jelami tu sun ne gboro ne da sunan wasiratil mardiya amma ke ami tu zai amma ke izai je lamitu sira yasna ya eh, ko ya alaihi sallallahu alaihi wasallam na sai da tucin jada da ina wasu buli sawiya a mai lami tuza da jami ya ko yin boro ko ne da kada kada nan wani hujjatil baligatil qawiya a mace zai ji zai ji hujja da jigoka da ka ne nan kada faka mun Allah jalla jalalu sai ta alu suna ji dacewa litti bai kitabi da ke mina fili da je ya ci da wahayi da wahayi sai ci wasu bi da ga ya ci wace baya krabi auliyayi da milatu zai sabba zai sabba sai ci ga mini wale sai ci ga sabi annabi sallallahu alaihi wasallam jo wale wa gaci ne ga mi to alqur'anu ami to wayu ami to ga yace ji amma mi ga annabi gangani be zai sabace ki gane zai zai sa ba alibi gane a ga mai fadiya a nemi sallallahu alaihi wasallam jo wani su da ibi rasuli sallallahu alaihi wasallam don gani da ya lasa yan tuce ya ci a nemi sallallahu alaihi fi akbari da hadisi ya nemi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amara fi ya ummata bil ma'ruf min al-qawl wal amal na nemi sallallahu alaihi wasallam sun ji alumu ji foro yan da ya tunguri min ya ga gani da ya tuna wa zajarahum fi anil munkari minhuma a nemi sallallahu alaihi wasallam muke kana lutun da nan wa hanum ala ta masu bi sirati kuma ke ja taimako sapota ga lagwa su sire yawa ni sa sallam wal ikidai amma wa bahu ni mulazamati sunnati ne wala su sunnawi waja lahum min atibaya qalbi awliyai ke ci malu sunne la ta da min zai je lamitu da ya sabata shiga mini wani ta ci jona wa akramahum ke ci ma wace wa azzahum mazan galaya alai ta ce ne lamarin nan wa shara'a durum kuma ma ke ni mahabbati ya goyon ta cikin ta ce ko mahabbati ya yi mata shari'a bayan da goyon manya addini malam man koyon shari'a shi wa wala mai ummati nan da mawuci koko ya ma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam je wa man habba qauman da ne wa jama'an mutum ne fa huwa ma'ahum yawm al-qiyama la fa bada ya fari kiyami ya hukuma qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bai gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga al-mar'u ma'a man ahabba ko da fa bangan da zai jure hali sun ji ego awa da ya yi yayi ne fata don bida da ba ne a ce a sai da jami to sunna ya annabi sallallahu alaihi na to ba ko to ba to to a ki da to dawo to mana ajo to masailu ya adino sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ba cin gaga da e lami to amma ga cin dawa dole ne ji dawa ya ahlu sunna ya no apa ya ya dawa ya sufi wọ́n àpẹ̀yà wọ́n àjíyà wọ́n àgbéyà kàtú tàtí ẹlẹ́mọ̀lú wẹ̀lú ìwà aláàbẹ̀ òní lòtì àfẹ́lá tàtí ẹ̀tù ètò ta tàtí ẹ̀tù tó ko har wẹ̀lú lòtì ìgbà ẹ̀dẹ̀ lámì tú ṣẹlẹ̀ àní mọ̀mọ́dù gbà fàlẹ́ gánà lè yàpá ẹ̀kún kó. ọ̀gá dàbí tí dáwọ́ ẹ̀ kàwárí jìjì fàlẹ́ dá àdìdẹ dánwó náà níbi sọ́ra sọ́lẹ̀m àwárí yóò tẹ́jì sálà ni yàkílọ̀ àdúkù sàlátàwó máa sàlátì wọ́n a yá mọ́ máa sì yá ní wọ́n kì yá mọ́ máa kì yá ní àmáyẹ́mù kó nínú jíni kamata mú kò mina nínú wọ́gá kọ̀fí àtàlọ́bẹ̀ sálàáyí ń bàbá sálàágẹ̀ẹ́wẹ̀ wọ́n kọ̀fí àzùnyẹ̀wò bẹ́ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ bá gẹ̀ẹ́wẹ̀ láti wọ́n ayọ́ kọ̀fí ọ̀tọ́ wọ́n kọ̀fí ẹ̀jẹ̀ abùlẹ́lì bẹ́ẹ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ bá gẹ̀ẹ́wẹ̀ àmà yẹ́mùrùkú ní mílẹ̀ jí ni láwà sí àdínà kàmá wa dùn gbẹ̀gán eh ke hoto so eh tan ce wani ba ta dai wale ga yi ci da wa mi shi wale ga yan naji wale ga muna jin kawai su a cikin wafa ya daga abun gabo a fi da akwai rushe musulmi daga abun nan nga da zanuwa ya kafiru daga abun nan nga a ga ji sallah zunuba zan ruwa sai zanen a ga ɗaya nuna wale ga naji da muna je mu tattara yau kuma faya mun sai da aji a rizautin to a ga azaba kabari da ba ni mai kabari da ba a ne maji hujja na yi mutu na waye mutawatir waji a haza daga abu a kiya shafa su ya bene ya gane nan ba ne ga yin mutum zane da ake da gida amma a musulmi ganti suku yanzu ruwa ko ga gawa shale wa ne ga ɗaya ga tatashe a mai lami tuce ci a mai lami tuci ci a mai lami tu ba wuyan sahabi a nabi sallam ya fahimta yin sahabi da da ta biyu a ta biyu na shi a musulmi lami ya koyan goro bai wa Allah za su rati mustaqima fa bai la tabi su bila fata faraka duk man sabili da kuma shi na goro ya mitu ya gala mitu ya kuna su bulu da shi ma ya bu bai fanki ya kun so shi lugwa mu ahlu sunnati sai ba da ce furgo ga ce wa ba idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim walad hadu ahlu sunnati ai da hujja ne baka ne da bulu ga ida alquran wace da wace da hadisi ka gama ba sa ni eh danto ne ga gama da ke kafin ya hadisi na hujja zaman boka danto ne ga da ɗili ne alkurani ga hadisi na hujja zaman goka da bana hujja ga yau zai gasa ko ga malaka da gideji ka dan bidiya ga wa gan fala bidiya mu yago na da hadisi wa ga don shiga hadisi la kauni ashe ne ka zo ga ga ga ga ga su de to ci lu su ce akwai wa ga ya gudanar to ci gun sai bane wale ka ga wa ta hadisi Allah ku ba zan yago aligan no kafa lahadi su sai ta hadisu ne ba da milatu alquran da milatu wa yeso yake da ta ga yeso yake da ta ga yeso ba sai ki ga mi wali yeso a ran da yeso ya hesu ne annabi annabi sallallahu alaihi wasallam mana ne jalu mun mu foru da tun da mace ka da ga tun ne nan da tun ne ga kuma ta ne tawhid da mila tun sunna ne sallallahu alaihi wasallam sai tun ne na ga da ta da wani shirka ga ne bidiya ji sai ce da shirka ne bidiya sai ce mal sunna ji je mako agwa so fa annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne da cikin na ne da rayuwa jinin amma da wasu su sunnu amma ya lami tu da shi waliyo ce ci nan saja annabi shi a tabiyu na shi nan da tabiyu a tabiyu na shi a mai wa manyan shari'a shi mai wa manyan shari'a shi a mai wa ulama wuyan al'ummai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da baga zai hungoye zawoci bayan ce cogan da fi cuni na ya abu zijiyo man shi wa lara su hin a annabi shi sannan tabiyu na shi sannan ta ta dina shi kan gani ba zai bade zama abu fa al-imam abu hanifa al-imam malik shafi'i ahmad ibn hanbali al-imam bukhari muslim abu dawuda tirmidhi ibn majah abu bakr khallal ibn abi asim al-imam al-barbahari ba ta ga naji ba sai ci halba zamani ne mai jira ne da gogo wale ga naji ga ai madu ai matu ko da mai umma rai ai mata jin wanda wanda malum mata shi dan ne shiga ga kaga go washe waci washe baga fara washe barama ya wa ja ta kwa wa ja mutunta wa ga da ta ba aga ji ta yadu ta ji kuskure kuma ga ta yadu a ga mutum ciki ta tsani magaraba na lati wa zai nafsina aw aftana ta ki ma addu'a nan gona ne suna ko ga da zawo sai ne bene ko da be shi shi ta ja limam maliki ta kula da duniya ko da be shi ta ja limam shafi ta kula da duniya ko da be shi ta ji alima mahmud bin amr ta kula da duniya ko da be shi ta ja limam abu hanifa ta kula da duniya ko da ba alima limam bukhari ta da duniya ko da ba mai hadini ne zane zane da ya ko ga al-sunnah ila misawo ta ki mai hadini kijo daga kirkiji gayi kamar yo so maga da gaban da shi ne abu ganin mai doshi yo ciye ga ga jani ga nan ndo ci asa da mawo yi maka to lami su da kuma da lami su mu da ngama la al bukhari da muhammad ibn yaya zuli la guba ba wa sarkin cikon cikon ta zuri da hadisu amma na fitina da ta shaba na zugu al-imam muslim wa jikatun al-imam bukari bukhari ma da muhammad ibn yaya a zuri a muslim man wani sunan mamuni ya zuri to ta ni galo ba al-bukhari da jika suna nunu ne ta wala tudi ba ma alima muslim sai na yi yuki zai da lita ruwa na biyu sai da yundi alima muslim ma ka sai muslim na kula kula hadisin nan wula usnadi al-imam bukhari doro biya malai muhammad ibn azumi doro biya wata al-bukhari ya mutu muhammad ko ne makanta adana wadar sun yi ta sai ji gane ko misali kan da waye ya ya ga wancan lokacin da ba da gaiwa zanen ga haifan ba gani bai zamu shiga gaiwa a nabi bai biyu yan ta biyu ne bai ta tabi ne yanda yi mutu dini shi yanda ulama a ummati shi wa gaiwa zanen ga haifan ba gani bai na nabi ga almaru ma man ahabba idan haifan ba gani bai zai wa ne wa gaiwa sai ta mitu amitu tuchu sun kuntum tuhibuna Allah ya gaiwa sai ki fattabi da mitumi yuribukun la sai ta wai wa gaiwa sai ki ke ba al'kur'an alquran fa zakirina Allah kafiran ba wabe kira wage wata yake wage yi ba ta ce ce lamalla ya e zafe wa zane wuce ga gai zamarar za zamarin na ta dawo na bi zikiri kumu fana turuku zikir a haya na fanan ta kisu ku zamarin na ga sayan ta dawo na bi zikiri kumu sai ya ja shi da daidai ya tuwa na ne sai da alamai lafiya yi fana turuku zikira a haya nan falanta kisu maga ke da tutuye yau maga ke wuya ci cirewa ne zama ba ta hanci da shi mini alama zane wa sai ci ne ga fege ce ci ba ma lauka da hubuka sadikan la ta ta tawo innal muhibba liman yuhibbu mutiu wa goye wa gai gaskiya ga mitu ko ne zane wa zane wa ja ha tu zane wa wani ko gai wa sai ci da nan muhammadi wa sai wa kaaba wa sai wa makka wa sai wa madina wa sai wa masallaci annabi ya cangare da ke lomuka wani wanda ta bilbe ki tilatik ka ja al'afi da ta minan nasi ta hawi ilai wani ya buye gada nani wagai waza wace waza ne diga tsaba za huncin nan gaba na wagai wa alibi wace waza ne alibi shiga ne sabi alibi gangani ne eh da sabi shiga ne zai gela mutu su hadisi alibi ne ta wace waza ne shi saboda ne da mina alamar goyo ngama la zamu ci kwani mai hibu hibu bani la mi turra ne mai bani la wa mi ne ya da wanki bayinu amma wanki bani shi bo waware wani an ya bakta wala ban da goyi da yusuf ne wani ngala ta to banu kalbi ne shi zan gyaran da to shi shi wani wai dole ko ko zai waza ko zai wa adibi a cewa sahabi yin gaba la'ani wala ta su ba sahabi ga ji sahabi mi to kuma ko la afaka duk musu wajin sahabi ma daga mu da adihin wala na sufa ko zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa sai ja salati inna allaha malaikata yusalluna ala nabi da allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima man zali baji wa zatina jina ga ga salat na nabi Allah dinan ne ga ale go ge wa nabi ko ce wa alal hadisi shi wa zango ga kun gane ga ni bale wa shi biji ne ga shi ga ko ko ga wa wace kan da ga da e e ga da la ga wele baba ya baba ya shi lo e ne ka to ne e ne ga lo ce yuka shi na

wale gannan ga ajiye su ga mace yanzu amma so ga da madari da saliki na bayan manazili ya kana mudu ko ya kana fahim manzila al mahabbatu ko wace da igasatu la afan mun masaidi shaytan mujalladi ya ba ce ko mukayyim ne sashi ya ganna shi da bago wade wage wasa shi ga fa mangani bai zamu shi na jiwa wani ana ga shi shi mu ce da ko ni zanin caci hunna kin yan ni ba shi fala alumma ne ila nafsu ana ga shi shi mutu da ji drama zana caci ga hunna kin da zai ji drama ne kun ga ji zandoro zargi ma sai ke tacin ko mata shabab ya kauni hawa min zana ya fama zana ya san zanu ci yanin ga sai da mini ya sawun ci ko man tashi ba bi qaumin hushira ma'ahum annas zan ci yana hago da kin gani bi sawun ci shi sai ce lugwa da mini jama'a ne sa sallam shi sai ce lugwa yi ba nabi sai ce lugwa yi ba za kirki sai ce lugwa yi ba sa da nabi wanda ta dole shi sai ce mai gubi ayi aljanna في جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها يبقى وليس بثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فبقى بقاتي يا دين من بني جاد ميدين سيك على دنيا بني ميغاتي من شكو تشاد كسكولين سيك فادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته zane zin biyu kudin lai zane munafiki munafinci ya akida wa kafirci so da ego wuce musulunci latu ego ego na wade ci ga so musulmi shi mula dine musulunci yiwa na zanaga ku. ko zanaji ka shi mai yiri yiri mini gwana ke aji ka ga bata jami'a mutum amma dai ga shi wanda je zanaji ka ja ke jaki da ya jami'a na mutu ana ta alƙa'ilu na bilhululi bari ta yari zai shiga yanzu da ce ciwo ko ce ce na shi ta bayan za a yi ko ce a ga dani yanzu ko yanzu ga dani yanzu da wani ya kira da yanzu shi ta da daga nan rawa su bi shi ne yi tafsir yau sabi a nisa sun da mishi nan ba ne za zanne shi a nifaku yi ci kadi lo shi za su be ta shi zanne shi ba ne ga a suke yi da na ji kawo ko shi yana ba ne ga melo ni Allah wa'ala jami'a shi ma ya zai shi lamtu jamus ibnu safwan a cikin sai da sunna mada sifan don duwa amma a biyu fali kiyamiya mata ci al'ada shi ba kuma a ci mai ci samai sha mada sifan don duwa mada sunan don duwa alkuranu maji ya ga yace cewa sai ci mada alir ibrahim ya mata nan na ga ya ne gwala ji mini gwala ji akida yan jami'a jo gwala ji ba ci mini akida bo a ga ne alima ne alima da fito da go sai ci da bo akida ba ci na kyata ta mushi ne to biyu sai ta kudaje to wani ya billah amma ja bunu safwan an su ja da kuma jira a motsin an so zunu sai ji gane ko Allahu alim musala alul baiti shi in ya nabi ji da min ya alul baiti ebe na alul baiti shi da ake jotu da yuzu jirgi mai alul baiti annabi ga inna ma yuridu Allah li yuziba ankum rijsa ala albayti wa yutahhirukum tatheera ce ce wa gu ga shi kalaki ya goya yayi zan ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa gu yi wudi da bin ala albayti ya ji saraka ala albayti ya ji kumusi ko ba ila ku kumusa go ne wasu ne ala albayti je wa sai wa sai bo ce ce ko ma sai ke wa wani karaba ce bacin ba na haji da alibi sallallahu alaihi wasallam ke dangi annabi nan amma shi aji alayhi min Allah ma ya tsaye ku a yi gagan a yi in ya ne da da mini ya lulbe ki ba alkur'anu ma ta gama nan yabo da take ya yi wannan nabi ya nisa nabi ya nisa nabi ko ya wuce gidan idan ita da wuce wuce sa before aya wuce ba ne zan za wuce shi imiji ya alibi sallallahu alaihi wasallam hada min ya abil baiti kai bana suratul lazabu ko mai yasnutu min kunna lillahi rasuli wa ta'amul salihan wa da amara sai ko hadda karshe bayan aya wacce ga ta ci da laya bai ga inda ma yuridu Allah yuridu ba hukumu hukum yuridu ala albayt yutahhirukum tatheera which here continue ta fiti yayin ya nabi shigo wa ne ga tabai aya ga ya nabi shigo gado karshe aya ga ya nabi shigo ce gado a shaka ta ce ne wani fi da ga da wani ya nabi ya ga gumi ne a albayt sai ji gana ko kun ya nabi da min ya albayt a ya nabi dabo ya nabi dabo ala jafar dabo ala akhiri dabo ne jiga na ko ala ba su ma ake dabo ne jiga ne a ne bata ga yalo albaiti zami ya ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayo amma shi aji a yalo albaiti restrict alu abasu kuya alu akilu kuya alu jafar kuya yau ne ko wakin ali ali ba daga ji zugu a jira wasu sun gwada sai na ce to jira da gwada gewu sai na sanya yau ne mai kiyo mai zalunci na shi aji a jinin sai ci waba ma'ana misala Thank you. ka ce ya eh, gani ne mu leun ce ya eh, gani ne mu ci ga na ji me ke yi wa ci ga ci wa ci ga lu wa ne ke yi lu sun ne no ne ne ji go ya di sa jismu fu zo ba da imani jan sir ya sun ne fatikanci baya ne za da imani jinan safiya ya mai tushi yahudayo addini wuce magana kuma sai jiwuri ko wuce da lo musulunci nun ga lo musulunci ganci na zuru wuce yi miya ne sa sallam na na ita da zaɓi ko hasa da wani ake sun ganin da safiye a tegugan yabna yahudiya ya wajiya yahudiya a nufi sa sanar ke nun ga kiɗa wace a nan kiɗa wace ga kan yi wanda suna daga yi bisa nufin guba da imani ta zago ne da zai suna nan goya mili kashi kuma da kayi ne mushi lampoza kuma kennedy george ko ko alaska ko na ɗaya kife yahudi ga su zai ko ni ne ba ta yin na shi ngwa ya zo yawa ko maga yi ne mace wuce ba gwamna ya biya ngwa ya yi za sun na yi da ya haɗa su ɗauki to wasu ya ce ya fi ya yi na jima ya fi musulmi da tafiya kirki a tafi na ya fi musulmi da tafiya kirki irin na jiya tafiya kirkin gaiwa ga musulmi biyu ni tafiya kirki ma da zurga suna wangi ni tafiya kirki ma wai za suna na wunge wa na mun suna wangi wallahi عليكم eh, wato da sai su jiga wani na wani mu والنار تجد الجنة والنار ينبي على الجنة قومي فقالت الجنة على الجنة غير دخول النية الضعفاء والمساكين من عزيز وجه لم يسكين جنة زبقون بشيء قدميون ayi lo so ti gan ya rukuni ni ajabaru na mutakabiru ne ko da jabbo tika ni an jabaru ne shaga ga dan yo sai ce ga janna ga an tirama ti arhamu biki ma sha'u wa aljanna raman da wayo da na ba ni na na laimi lu raman mi wa an ti azabi to so janna to ce ne ma azaba wayo ne mi jina wa zibu biki man asha'u ko zando ga ba miye min ba mina ngula da ga dawabo wani kudi wa idin min kuma mil milwa ko in ga ka sha ni soja in zo mi ne ba ban noman gushe to to wa zo fasaru ga dona na eh alhamdulillah Thank you. nígbà nígbà káṣí ń gbà ayé dèdè tó kaga wata shaga wata kujiyar wata la'ili mai zi nígbà la'adiri nígbà alili mai inda layi ilimi da ba su yato isali ga yi la'adiri gani kenan na alaikun salam

rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya buji ta shi daga da wani hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yanzu jimini hisabi ka ne ajuna ne bo waje ko je babu waje mi ce babu waje kuskure babu waje aibo babu waje gyaran babu gwewo waje tuba babu gwewo wa gafaro babu gwewo wa ke fo babu gwewo yo ce ga da wani ga hadisi da aibo da noci ya suka ce ba ta mai da gidan wani ta dulayin nuluba na mai ma'asa mutu nafsi ta kò sẹ́là. ṣé Thank you. eh aje da yaro ce jibo ni ya ci haula bi waji wa haula bi waji dukkanu ga wuza ne mai kai dukkanu ga ne mai kai halirin na jelle je da joju da yi ta biyo da no tsada da nauce wani ya bane wayo zo waji ka tun zai a kai du shugaba ko so yayin ebo ne lawa ji kashi bala wali ku da ilimi wali ga wai mutu wali ga na kirkiyo wali ga za gururu wali ga ya dabo na waje an wuje ma lawo ji ga ji amfani wannan so wali ga la ga ji kashi bala wani kashi kan wai kwa wai ku kasu wai ku gama gan wai ku aju yi tilali wai ku kemne juja jina wai ku tabiya wai ku yanzu ciji wani ko ngaman la eh wa ga dudu jike ga dudu jika shi wani ga dan jike ya buda bidiya so a ci zanu wanda a datar su yadda fa biya limam zabi abul hajjaj ne zai sai ka tunde kun ne sabai ne nona amma wani dole dan bidiyo ne wa je wa hulu maka zuba ga waji da waji ka tunde ya ga ji ka tunde mandoci ko ole ko amma kin ne wala ga ban da ana wale ga irin wanda ta wani shadu ko ne talibani da shishi amma unde ulu me ulu gashi dan ne cin ga ga ga wa hu wa jinna ci wa du wa da ga wa mamusta da na azumu na ne bugo shahadu ya dogo ko hali din ne wallahi hal wala ja ne ne gana ko depend yin o so da gabari nan da na ji ban bidiya complete kuma wani ta da sun da tuna gula ga da ga na yi wale o to ta da ji shahadu ba ni ke waji shi hali din no base constitution da ne no ne ko salam

wasu ma'adi ya hifs ma'adi a shan automatically a yi jikin a yi zama da a mai da a mai da family ji da na hari ba ne da ile ga family yin rami a nabi sallah sallam ya ci haga a na family wani shi da nun amma ne da da zan yi wani ya mace ne ga zan ya nabi ya ta da shi yana da ke da shi fake da ce wuri alamiru sana'ani ina harbe ci ba family ana wani mai su guda hatan ibn arabi alhatimi ta wani min yamin na harbe ci guda amma gwalage abu ati mutayi gaba don ibn jauzi min ya yaki ya sayi na bakari family ya gabo a tiyo al'allamatu muhaddis ahmad muhammad shakir min gwalage ya harbe ci ko ya fi na ko yau sai ni nga ba a ake ji ni ba da bai buru wala jo ya ba ma ti amo ko ji na ko bogo sai dai ya wigi ya wani no sai nan ga ga ha le be ti ji ti ko ko sala jo tó ti jíjí wa gaga wa disprove ya zaka ta wai na dabo da waga gawa da su na bi gawa da fatina wace da jin kakunan muhammad ibn alawi almalikin sai kule mu gawi ya a anib muhammadu na daga a shek safar ibn abdurrahman al-hawali a jina jira sa da wato daga morocco mu sai biyo a tutar da morocco dan jin da ne ke yi wani daga danji kaza ba a wani zabi a nabi shi mun ga ya gama mana wani sunan waya go da sai da ga wani la ba kula timiya to magawa disprove yau magawa ji kasuwa magawa disprove yau magawa lo makanta ga ya daga mana magawa jiri ha hasu ba bilbutu su duluku ma salafta mun kun ji biyar zozzon yin gawa jero wana so ci wiba so ci alugu ajin kamun ah, alaikum sara Thank hmm. you.

bani a ga ake lanta na la ilma illa bi sittati ya wa yajmi wa deli ya sai biye mutu mini uwa irshadu ustazin wa tuli zamani wa da guidance ya man da zamani na waji lokaci ga ji ne ya da ga wa ji katun maje ya wa deli ya ya da ga wa ji ni ta ji ko in ya ji amfani da maje man doro da ya wa irshadu na wa ya ka ta ga wa ne kawai ga shi ji shi wa wa irshadu man ayar a shi abu basiru ko littafi abu katada ko ko littafi almin yake wani